biyo bayan zanga-zangar lumana da wasu mata suka jagoranta a jihar neja da kuma wasu daban da aka gudanar a jihohin kano da jihar osun ya sa shugaban najeriya bola ahmed tinubu daukan matakai na bada umarni a fito da tantan na abinci da ke rumbunan gwamnatin kasar domin karya farashin kayan masarufi da ke neman ya gagari kundila ballantana kuma talakan kasar to sai dai kuma a cewar wani masanin harkar gona farfesa bukar gudigi na jami'ar ibrahim badamasi da ke lafiya jihar Neja ya ce wannan dabara na gwamnati ba zai taimaka ba sai fa idan an ɗauki kwararan matakai. Matakin da gwamnati ta ɗauka na ƙayyade rashin abinci ba shi zai kawar da yunwa ba. Da yawa in ka shiga kasuwannin kawai zaka cima manoma suna fito da abinci na sayarwa. amma masu saya suna ɓoyewa su ne ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne masu ɓoye abinci domin ya yi tsada suna saya hannun manoma domin su ɓoye don ya ƙara tsada su su zo su sayar su ne ya kamata a ɗauki mataki a kan shi. ko a makon da ya gabata sai da wata kotun tarayya da ke nan lagos ta umarci gwamnatin najeriya ta ta ɗauki kwararren matakai na kawo ƙarshen hauhau kayan masarufi na kafa hukumar ƙayyade farashin abinci na ƙasa kamar da ake yi a can baya to koya jama'a suka ji da da wannan hukunci a wannan hali na tsada abinci a Najeriya da kuma matakan da suke so gwamnati ta dauka ga dai abin da wasu talakawa ke cewa to kaga ai wannan dama shine kusan kashin bayan makasudin shiga halin da kasar ta yi na karin eh, na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman kasa babu wani abu wanda talakan kasa yake amfana da shi babu shi saboda haka kaga dama abin da ya rage kenan wannan tallafin mai ɗin da ake ba al'umma suke ɗan samun sauƙi tunda kaga kullum yanzu kaya hauhawa suke yi farashi ƙaruwa yake yi to saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda yake mu muna kallon inda majalisar ƙasa ta san abin da take yi a lokacin da shugaban kasa ya furta wannan magana kai tsaye kada an kawai ya bugi kirji shi kadai ya faɗi wannan magana da ya kamata su taka mashi birki a bangaren sa dai farfesa na harkar noma bakar gudigi cewa akwai bukatar gwamnati ta dauki matakai da dama kamar haka amma don an hana sai da abinci manomi bai da abin da zai sayarwa ba yanda zai samu kuɗi sai ya sai da kayan gona dole ya kawo kayan gonan shi a kasuwa ya sayar domin ya samu biyan bukata to idan aka ce ya sayar a araha sannan sauran abubuwa kuma ba su yi arha ba shi kuma kaga manomi an cuce shi amma masu saya su ɓoye domin suna nan a kasuwannin ƙauye su shiga su je su sawo su ɓoye su ya kamata gwamnati bincika su waye ne a sa su dole su fito da abincin nan su sayar yanzu dai a yanda talakawa suka zura a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ido abin jira gani shine ko irin wayannan matakai za su kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyakin masarufi a sassa daban-daban na Najeriya Babangiji Firimai Amurka daga Lagos